وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas, wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan biyar dubu biyu da sha bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da amincewarsa ya ƙaddara dawowanmu wannan guri domin ɗorawa daga inda muka tsaya a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa tsawon shekara ashirin ba ɗaya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya kuma gafarta kurakuranmu kafin mu fara mu fara gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda muna yin wannan karatu ko wannan majalisi tare da su mun sabu labari wasu Allah ya yi musu rasuwa to muna fata Allah ya ji kansu ya yi musu rahama ya yi musu gafara ya sa sun huta daga cikinsu akwai sarkin da ba Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa yana cikin mutanen da suke ƙarfafa mana gwiwa a cikin wannan karatu da ake gabatarwa a tsawon shekaru kusan goma sha shida muke tare da shi kuma duk sanda ya je kano sai ya biya ko dai hisba ko ofishina ko gida mun gaisa sannan in na zo nan garin ma sai ya zo ya same ni har gida mun gaisa da haka na zo musamman na yi wa iyalansa ta'aziyya kuma na ƙara jaddadawa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah albarkaci bayansa sauran yan uwa da yawa da muka samu labarai game da rasuwansu Allah subhanahu wataala ya mayan musu ya kuma sa su ya sa iyalansu su zama masu albarka a bayansu daga ciki akwai ibtila'i da muka samu na gobara wanda ta faru a gidan vice chairman na wannan majalisi alhaji abubakar ne gari wanda ta lashe maƙudan kuɗi a cikin gidansa muna fata shi ma Allah ya mayar masa da alkhairi da sauran gurare da aka samu ibtila'o'i daban-daban da jarabawa daban-daban duka wannan nau'i na jarabawa daga Allah ne mu ban masa kuma mu nemi lada daga gare shi wanda Allah ya jarabce shi da wata musifa ta rashin dukiya ko ta rashin lafiya ko ta rasuwan wanda daga cikin masoyansa ko rasa wata dama ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai mayan masa da mafi alheri da abin da ya rasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana sai ya gwada mu sai ya jarabce mu da abubuwa guda biyar wala nabluwannakum bi shay'in min al wal wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath samarat wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun Allah ce tabbas sai na jarabce ku a cikin abin da ya shafi dukiyarku sai na jarabce ku a cikin rayukanku sai na jarabce ku da tsoro da sauran abubuwa da muke gani na yau da gobe muna fata Allah bamu ikon cin jarabawa Allah kuma fi mana kurakuranmu ya karɓi kyawun ayyukanmu za mu koma aya ta baya ita ce aya ta talatin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauko mana bayani akan wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai da kuma mala'ikunsa dangane ga labari da yake ba su cewa zai nada shugabanci zai sa khalifa a ban kasa sakamakon wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa aya ta 30 cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يتوئذ كأنبتا ka tunatar ka bayyana kuma ka labarta ƙala rabbuka Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinka ya faɗa lil mala'ikaci ga mala'ikunsa, inni ja'ilun, lalle ni mai halitta ne ko mai sanyawa ne, khalifatan mamayi fil ardi a ban ƙasa. Ƙalu sai mala'iku suka ce a taj'alu fiha yanzu ka sanya a cikin duniya man yufsidu fiha wanda zai dinga yin ɓarna a cikin duniya wa yasfiku dima'a daga cikin dangogin ɓarnan ma zai dinga zubar da jini zai dinga ta'addanci zai dinga kashe-kashe wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu gashi muna yin tasbihi tare da gaurayawa da yabonka wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala ce inni a'lamu lalle ina da cikakken sani ma la ta'lamun abin da ba ku sani ba wannan aya al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ja dogon numfashi ƙarƙashinta wanda ya kawo matsaloli har guda goma sha bakwai ƙarƙashin wannan aya ita kaɗai wanda daga ciki akwai maganar samar da shugabanci da naɗa khalifa hakanan abdulhaq abu muhammad ibnu atiya al-andalusi a cikin tafsirinsa al-muharrarul wajiz wanda shekul islam ibn taimiyya yake cewa yana cikin tafsirai ingatattu waɗanda suke da ƙarko to a ciki shi ma ya yi bayani ƙarƙashin wannan aya haka al'allama al-mufassir Sheikh Muhammad Aminu Shunkiti a cikin littafinsa Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yayi bayani na shugabanci ƙarƙashin wannan aya wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ta da harafin iz wanda iz da iza bambancinsu ita iz tana bayani ne akan zamanin da ya wuce ita kuma iza tana bayani ne akan zamanin da zai zo kuma abu na biyu mafi yawa iz in ta zo da ma'anan zarf ta zo da ma'anan lokaci fi'ilin da ke gabanta fi'ili ne mudari'i ita kuma iza in ta zo da ma'anar shart mafi yawa fi'ilin da ke gabanta fi'ilun ne madin ka duba wata ƙwarewa ta harshen larabci shi fi'ilun madin idan ya zo a gaban iza to ma'anarsa ta koma mudari'i shi kuma fi'ili mudari'i in ya zo a gaban iz shi ko ma'anarsa ta koma mazi kamar yadda Allah ta'ala ce wa id yamkuru bika allazina kafaru id yamkuru bika lokacin ya wuce labari ake bashi idza jaa nasrullahi wal fath jaa fi'lun madin ne amma tunda idza ta tuso shi a gaba sai ta canza ma'anarsa ya koma lil mustaqbal Hakanan ita kuma iz idan ta sawo fi'ili mudari'i a gaba sai ta canza ma'anarsa sai koma madi da haka iz zarfin ne lima maza min zaman iza zarfun lima yastaqbilu min zaman to amma jidda wannan, wata ran kuma iz ɗin, sai ta zo a gurin iza ita kuma iza ɗin, sai ta zo a wajen iz saboda tsaba kwarewa kuma na harshen larabci to saboda haka daga cikin nan Allah yana ba mu kissa ne kamar uzkur ka ambata ka karantar ka bayyana wa al'umma iz yayin da a can baya wannan kissa ta faru qala rabbuka anan akwai abubuwa guda biyu na farko Allah yana magana tunda aka ce qala rabbuka mun sa akwai qala akwai yaqulu akwai maqul akwai ma ƙaulan, saboda wannan ya nuna Allah yana magana kuma gashi ma an tabbatar Allah yayi magana da ka ƙur'anin ma gaba ɗayansa maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala kamar yadda mai risala ya tabbatar mana innal ƙur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayabida wala sifatin li makhluqin fayanfada da ka wannan ƙur'ani maganar Allah ne kamar yadda aya a cikin suratu tauba ta tabbatar mana hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah to qur'anin nan gaba ɗayansa da surorinsa ɗari da goma sha hudu da ayoyinsa dubu shida da maitan da sha hudu tun daga alhamdulillahi har ya zuwa minar jinnati wan nasi maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala sannan abin da ya kunsa saƙonni biyu ne akhbarun wa ahkamun hukunce-hukunce da kuma labarai duk labarin da ya zo a cikin alƙur'ani labarin nan gaskiya ne nahnu naqussu alaika ahsanal ƙasasi bima auhaina ilaika hazal ƙur'ani Daka dukkan labarin da ya zo a cikin alkur'ani gaskiya ne wa mat kalimatu rabbika sidqan wa adala sannan na biyu dukkan hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani wannan hukuncin kuma adalci ne domin Allah subhanahu wata'ala ne mai adalci shi yasa ma ya kafa doka daga kansa ba za a yi zalunci ba ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman falata tazalamu ko falata tazalamu ya ku bayina ni kaina na haramta wa kaina zalunci kuma na hana zalunci ya zama haramun a tsakaninku kada ku dinga yin zalunci wala yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin zallamin lil abid Allah ba abin jinginawa ba ne zuwa ga zaluntar bayinsa. Daka wannan aya ta tabbatar mana Allah yana magana bisauti wal harf Allah subhanahu wa ta'ala yana magana kuma ana jin maganarsa. Wannan shine aqida ahlus sunna wal jama'a akan maganar Allah. Akwai aƙidu tili wani ya ce a'a ba a ji sai dai a ji kaza kowa ya faɗa abin da ya ga dama amma dai abin da ahlus sunna suka tabbatar Allah yana magana sai dai magana irin ta Allah yadda Allah bai kama da kowa ba bai kama da komai ba haka maganar Allah ba ta yi kama da maganar kowa ba ko ba ta yi kama da maganar komai ba subhanahu wa ta'ala ƙala rabbuka sannan jingina rububiya zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda mun ce kalmar rabb tana ɗaukan ma'anoni kusan ashirin daga cikin ma'anoninsa akwai alkhaliku akwai almaliku akwai almudabbiru wanda ya halitta ya mallaki halitta kuma yake gudanar da halitta to rububiyan nan Allah yakan faɗe ta da siga uku a cikin alkur'ani ko ya faɗe ta rububiya amma ya ce alhamdulillahi rabbil alamin na kullu masu wannan duk abin da ba Allah ba shi ake kira alam alam din kuma iri-iri ne duniyar masu tashi tsuntsaye duniyar masu jan ciki duniyar masu yin kwai duniyar masu haihuwa duniyar wanda ake ci duniyar wanda suke ci duniyar masu zaman daji duniyar masu zaman gida duniyar abin da ake gani duniyar abin da ba a gani duniyar abin da aka gano amfaninsa duniyar da babu a gano amfaninsa ba duk duniya ce Allah ya cika ta da halittu masu ban mamaki ba kuma wanda ya san adadinsu ya san amfaninsu in ba Allah subhanahu wata'ala ba kuma kowace halitta da ka gani ko ka gane ko baka gane ba ko bincike ya zo kai ko bai zo ba Allah ya yi ta da wata hikima sai dai hikimar takan iya bayyana gare mu kuma hikimar takan iya ɓuya gare mu amma mun san Allah baya halitta da ba ta da amfani sai dai a kasa gano amfanin a yanzu sai na gaba sun zo sun gano amfanin su dinga ganin mu wasu sakarkaru da har ba mu gano amfanin kaza ba kamar yadda mu ma yanzu da muka gane amfanin wasu abubuwa muke kallon na da waɗanda ba su gano amfanin wannan ba cewa ba su ci moriyar abubuwa da dama da Allah ya halitta a cikin wannan duniya ba da haka wannan ita ce rububiya ta farko akwai kuma rububiya khassa Allah ya keɓance wasu ya ce shine rabbinsu kamar da ya ce wa ibadiyar wa ibadiyar wa ibadiyar mu'minin ko kuma da ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal arda haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama nan Allah ta'ala ya ce ibadiyar rahman ibadur rahman bayan Allah ar-rahman kaga Allah ta'ala ya keɓance su da cewa su bayansa ne kuma ya kira kansa shi kuma rabbinsu ne kamar ya ce rabbus samawati wal ardi samawati wal ard wani shashi ne ai na duniya din wani shashi ne na halitta din rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu in kun kasance masu sakankancewa wannan kamar fassarar rabbul alami din ne amma wani gure ce rabbi musa wa harun rabbi wa rabbukallah رب العالمين رب السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات Da ka Allah shi yayi halitta shi ya mallaki halitta shi yake gudanar da halitta zai iya jinginawa ya ce duk shi ya halicce mu ko jingina ya ce ko mu za mu roƙe shi mu tawassali da rububiyya mu ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kun ga mun ce rabbana in ka ce rabbana tawassali kai ya Allah wanda ya halicce ni ya Allah wanda ya mallake ni ya Allah wanda yake gudanar da ni ya Allah wanda yake reno na ya Allah wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni yake tufatar da ni ya Allah wanda duk abin da ya same ni na alheri ko kishiyansa daga gare shi ne ya Allah kaza to waɗannan su ka tattara kace rabbana kai tawassali kai kamun kafa ka kuma yi roƙo kuma kai fadanci duk da wannan kalma ta rabbu to sai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kulawa ce ta musamman da aka ce rabbukallah mahaliccinka shine Allah kuma Allah ne ya faɗa haka wannan jawowa ne tausayawa ce girmamawa ce kulawa ce daga Allah subhanahu wataala dangane ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mala'ikati Allah ya faɗi wannan magana ne ga mala'iku to su mala'iku wata halitta ce da Allah ya yi ta daga haske kuma mala'iku ba ko ɗaya da ya taɓa saɓan Allah a cikinsu Allah bai taɓa cewa a yi mala'iku suka ƙi ba Allah bai taɓa cewa a bari mala'iku suka ƙi bari ba shi sa Allah ta'ala ya ce ya na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna Allah ce ya ku masu imani ku ku kiyaye ku tsare anfusakum kawunanku wa ahalikum da ƴaƴanku da matanku da zuriyarku naran daga wuta kowa ya kokari ya sa hijabi ya sa tsari ya sa shamaki ya sa kariya ya sa garkuwa da shi da iyalansa kar su shiga wuta wannan babban nasiha ce da jan hankali Allah ya mana ku an anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu makamashinta mutane wal hijaratu da wasu guraguran duwatsu alaiha mala'ikatun akwai mala'iku da suke tsaron wutar gilazu masu kaushin zuciya ne shidadun masu tsananin ƙarfi ne kuma la ya'suna Allah ma su basu taba sabawa Allah in yace ayi ba wa yaf'aluna ma yu'marun wani gurin Allah ya gosa yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tasbihi suke dare da rana basu taɓa yankewa ba basu taɓa gajiya ba ba a taɓa sa su sun saba ba saboda su Allah ya yi su ne daga haske mu kuma mutane Allah ya yi mu daga ƙasa gangar jikinmu daga ƙasa sannan ya yi aljanu daga wuta wannan yasa da wuta da haske da kuma ƙasa mu asalinmu ƙasa ne aljanu asalinsu wuta ce mala'iku asalinsu haske ne sannan mala'iku ba sa aure mala'iku ba sa haihuwa sannan mala'iku ba a cewa ga ɗan mala'ika ko jikan mala'ika ko tattaɓa kunnen mala'ika ko ga matar mala'ika ga namijin mala'ika jinsi ne Allah Yesu bai ma sa musu sha'awa ba kawai ya yi su ne dan su bi shi sannan ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah domin in ka kalli wani hadisi guda ɗaya a cikin sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yake fassara mana ayar da Allah ya ce waji a yau izin bi jahannam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a zo da jahannama tana da linzami da ake riƙe ta birkinta dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake riƙe shi don ka ɗauki mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in ina jin zai baka biliyan hudu da miliyan tara wannan kadai an keɓance su ne domin su riƙe jahannama kawai aikin su kenan sannan wani hadisi a cikin sahihu muslim ya ce sama tana rukuki kuma ya cancanta ta yi rukuki don babu inda zaka saka in yatsunka guda hudu face mala'ika yana nan a tsaye a gurin yana tasbihi ko yana ta hamidi sannan akwai wani ɗaki ana kiransa albaitul ma'amur shi wannan ɗakin tun da Allah ya halicce shi ba a san ranar ba kuma ko ba a san lokacin ba kullum sai mala'ika dubu saba'in sun shiga sun yi ibada in suka wuce ba za su ƙara dawa ba har abada gobe sababbi ne za su zo jibi ma sababbi ne za su zo gata ma sababbi ne za su zo tun da Allah ya halicci ɗakin har ya zuwa lokacin da ya ga dama haka ake yi daga ina suke ina suke komawa ba wanda ya sani sai Allah Hisa kaga kawai Allah kyale mu yayi mu din banza Allah ya Allah ya fi mana kawai yake yi kai kawai moriyar rahama Allah muke ci mala'ika ɗaya fa zo ya dauki duniyar nan shikenan ko ganin ta yadda ka san zaka dauki fikin sauro haka wani zai dauki duniya ba wani abu bace kuma yanzu ma an ka fita daga duniyar kai dogon tafiya ya kaga ta dawo kamar kwallon masara ko kwallon gero gaba ɗaya duniya ta da kamar ƙwallon gero in ka ɗauko hotonta daga waje ko kuma duk ana muke wannan abubuwan ta ga Allah rahamarsa kawai muke muke ci kawai Allah ya yafe mana ya mana rahama ya samu aljanna ba dan mu ba shi yasa mala'iku ba sa sabo kuma Allah ya rarraba musu ayyuka wasu Allah ya faɗa aikinsu, wasu kuma ya faɗa aikinsu a dunkule Aikinsu a dunkule shine yaba wa Allah da tsarkake Allah a can kace subhanallah kace alhamdulillah ka gama ka gama yabo domin subhanallah ka tsarkake Allah daga dukkan tawaya ka kora mata ka kora ɗa, ka kora haihuwa ka kora na ƙasa da tawaya a cikin zati a cikin siffa a cikin aiki subhanallah duk da tsaya a matsayin wannan in kuma kace alhamdulillah ka siffanta Allah da dukkan abin yabo ka siffanta Allah da kamala شنو وصف المحمود بالكمال مع التعظيم والمحبة سبا انت ابنك يا ابو الكمال الذاتي والكمال الفعلي والكمال في ربوبيته كمال في ألوهيته كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده سبحانه وتعالى الله تككيني كككاواني جميل يحب الجمال أتكين سبسا دا ايوكا سا دا ذات سا da alkawarinsa da narkonsa duka Allah subhanahu wataala cikakke ne ba shi da tawaya ta kowace fuska a ce in ka ce alhamdulillah ka gama yabo in ka ce subhanallah ka gama tsarkake Allah da haka shi yasa mala'iku suke hada biyun su ce subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi da kalimatihi saboda bashi da iyaka haka waɗannan aikin su kenan sannan Allah kuma ya keɓance wasu ya ba su wani aiki na musamman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya tashi sallar dare cikin addu'o'in da yake yakan tawassali da irin wannan wato abin nan na mala'iku da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce Allahumma rabba Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatirat samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim yace ya Allah kai ka halicci mala'ika jibrilu wanda yake kawo wahayi ka halicci mala'ika mika'ilu wanda yake kula da ruwa da tsirrai ka halicci mala'ika israfilu shi israfilu aiki ɗaya tak zai aikinsa ƙwaya ɗaya ne tak shine ko ya busa ƙaho ko ya mutu kuma ya sa ƙahon ba mu san kalar kahon ba muna kiransa kaho ne dan a gane amma na Allah wani iri ne ba mu sani ba amma dai annabi ya tabbatar mana ya ma sa a bakinsa ya ma ja numfashi yana jiran umarni da haka duk ƙarƙashin wannan busan muke jira fa iza nufika fi suri nafkatan wahida wa nufika fi suri Allah ya ta ambatan wannan busar da za a yi a cikin ƙaho da an yi ta farko kowa sai ya faɗi ya mutu duka idan aka yi ta biyu kuma kowa sai ya tashi an yi albasu wannan shur. an kashe mu an tashe mu an tattara mu kowa sai ya faɗi abin da ya yi kuma sai Allah ya ce musu inni ja'ilun ni mai sanyawa ne wasu kan fassara ja'ala da ma'anan khalaqa saboda a farkon suratul nur ko kuma farkon suratul lan'am ne Allah ya amfani da ja'ala da ma'anan khalaqa sai suka ce to ja'ala idan ya zo da maf'uli guda biyu ma'anansa sayyara idan ya zo da maf'uli ɗaya ma'anansa khalaqa can da ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nura ja'ala zulumati wan nura Ai khalaqa zulumati wan nura ya zo da ma'anan khalaqa yaka zo da ma'anan sayyara ko faja'alahum ka asfin ma'kul inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan nan tun ya zo da uli biyu ba zai zo da ma'anan khalq ba bi ma'ana sayyarahu ya sanya shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da yace inni ja'ilun suka ce ɗayan fassara biyu idan lokacin an halicci annabi Adam to ana nufin za a sauke shi a ƙasa wannan kamar Allah yana tabbatar mana cewa saka annabi Adam a cikin aljanna dama ba zai zauna ba sai ya fito saboda an ba shi doka ko mu aka ba mu doka aljanna sai mun fito sai mun karya ta mun fito to dan adam idan ka ce masa ga abu dubu ɗari ka ci banda ɗaya hankalinsa yana kan ɗayan kuma ni na fahimci wannan a aikace domin akwai wani mutum da ya mallaki miliyan dubu sai ya ce nawa ne zakar miliyan dubu aka ce masa miliyan ashirin da biyar sau arba'in shine miliyan dubu ya ce kai kai kai kai har miliyan ashirin da biyar kun ga ɗaya yake kallo baya kallon miliyan ɗari tara da saba'in da biyar yana kallon miliyan ashirin da biyar so da an ba da doka a cire ɗaya bisa arba'in to baya kallon talatin da tara ɗayan yake kallo wannan ne dalilin da ya sa mutane da yawa in ba sa zakka kuma za su shiga wuta domin ba ɗayan da Allah ya ce ba talatin da taran da aka ba musu suke kallo ba ɗayan kun ga annabi adam da aka ce ka ci komai a cikin aljanna banda wannan bishiyar sai hankalin hankalinsa ya koma kanta to shi ma da aka ce ka rike kaso tara ka fitar da ɗaya, sai hankalin hankalinsa ya koma kan daya yana ga kamar miliyan da diyar tana da yawa dan haka ya zai ɗauki ba aiki kai masa ba ba bashi kake bin sa ba ba ajiya ka bashi ba haka kawai zikau don dukiyarsa ta shekara kawai a ce ya kasa ta arba'in ya ɗau ɗaya ya raba wa talakawa sai ke jin wannan ɗaya ta yi yawa to kaga shi ɗan adam yana da mugun sarrai da son zuciya Allah fa ya baka talatin da tara kuma wannan miliyan dubu da kake da ita in ka daina sana'a komai ka sa ta a gaba duk wata za ka ci miliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku da wata shida sannan za ta kare domin miliyan dubu wata dubu wata dubu shekara tamanin da uku da wata shida ta amma ishirin da biyar ta masa nauyi da haka suka ce wannan aya ishara ce cewa annaba adam zai fito daga gidan aljanna kuma zai dawo ƙasa zai haife mu shi yasa Allah ya kaddara ya ci wannan bishiya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan idan an fassara shi da ma'anan kalaƙa, ni zan halicci mamayi a ban ƙasa ko kuma zan sanya mamayi a ban ƙasa to wace ƙasar kuma wane mamayi malamai sun wa mamayi ɗin nan fassara guda uku wasu ka ce kafin mu shigo wannan duniyar aljanu ne da a cikinta su suke ta aure suke hayayyafa kuma ana ganin su suna ganin juna sai suka dinga saɓo. suka dinga laifi suka dinga taɓargaza sai Allah ya turo mala'iku suka kakkashe su suka fatattake su suka kakko makon dutse da ramuka da kwazazzabai sai aka ce mu mu shigo to shi yasa da aka ce mu mu shigo ya zama kenan su an fatattake su mu kuma za mu maye gurbin su da aka shine ma'anan khalifatan a fassara ta farko a fassara ta biyu khalifatan Allah zai sanya aban ƙasa wanda zai zama khalifan Allah to yi wa Allah khalifanci iri biyu ne ɗaya ba zai yi ba ɗaya zai yi wanda ba zai yi ba shine ka zama kai ne khalifan Allah wajen kashewa da rayawa da bayarwa da hanawa da ɗaukakawa da ƙasƙantawa wannan ba a wa Allah khalifanci a kai domin shi yake kashewa shi ke rayawa shi ke bawa shi ke hanawa akwai khalifan Allah da ma'anar ka dinga zartar da hukuncin Allah kana aiki da dokar Allah to wannan ma'anar ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin kowanne a cikin tafsirin da suka wa wannan aya sun kawo cewa wannan ma'ana tana da inganci cewa wanda zai dinga zartar da hukuncin Allah suka ƙara da ayan nan da Allah ce ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai ce me fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci da gaskiya kenan zai zai ci gaba da khilafa ne amma wajen zartar da hukunce-hukuncen Allah sannan ma'ana ta uku ta khalifa shine wasu za su dinga mutuwa wasu na maye gurbinsu wasu su mutu wasu maye gurbinsu kamar da muke gani yanzu manyan malamai da yawa sun mutu wasu malaman sun maye gurbinsu manya-manyan 'yan siyasa sun mutu wasu 'yan siyasar sun maye gurbinsu manya-manyan sarakuna sun mutu wasu sarakunan sun maye gurbinsu manya-manyan talakawa sun mutu wasu masu talaucin sun maye gurbinsu manya-manyan alƙalai kai da za ta dawwama ga wani ma ba za ta iso gare ka ba kuma akwai hikima cikin mutuwa ƙara dinga mutuwan domin da ba a mutuwan da yanzu kakan kakan kakan kakan ka yana nan to kai ina zaka zauna ya tsare gidan sai da ka ƙara ya ɗan matsawa kakanka babanka ya ɗan matsawa kakanka ya matsa babanka shi ko babanka ya ɗan matsa shi ma ya baka gurin kuma wannan ƙaddara ce ba za a fasa ba ba so ake su mutum ba amma ƙaddara ce sai sun mutum kai ma da kake ga ka gaji babanka kana murna ai baba ya mutu ko kana bakin ciki baba ya mutu ko kana kuka baba ya mutu in ya ban maka kuɗi kana murna in ya ban maka wahala kana kuka to kana nan kai ma sai kaga ka zama baba kai ma da ka zama baba sai ayanka su dinga cato Allah raba lafiya wai kai ma baba ne da kai ne dan yanzu kai ma baba ne ana maka fatan ka tafi ka bada guri to haka ba duniyar take shine khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani yayi haka rayuwar take kakka damu dan Allah ya baka yau ya karbe gobe kakka damu dan Allah ya baka jibi ya ba wa gata dama haka Allah ya tsara wani ya kuka wani ya dariya wani ya sama wani ya ƙasa wani ya samu wani ya rasa wani ya bakin ciki wani ya farin ciki wani ya tafi wani ya dawo wani ya shigo wani ya fita ranar da wani ya je tasha ya ce kai gombe ta mun zafi bari in tafi Kano wani kuma yanzu yana ce yana cewa kai Kano ta min zafi bari in tafi Gombe kuma da ya zo Gomben sai Allah ya buɗe masa shi ma da ya je Kano sai Allah ya buɗe masa wani yau zai tafi wani yau zai dawo wani yau zai shiga wani yau zai fita kai duniyan ma wani yau zai shigo wani kuma Allah yau zai fita haka Allah ya tsara wani yau yana nan yana murna na ci riba na wani kuma yana cewa ka yau na yi asara ita yau din fa a cikinta wani ya ci riba a cikinta wani ya asara wani gurin ka je yanzu taron kuka ake yi amma wani gurin ka je sai ga ana ta murna ana ta nishaɗi su kuma abin bai shafe su ba can bakin cikin kuka kaɗai shafa su kuma nan nishaɗi suke wani yau ya saki matarsa wani kuma ana na ana cewa ka bani ana an baka yau za a ɗaura nasa auren wani zai gama university yau wani kuma yau zai samu admission wani yau za a sallame shi daga asibiti wani kuma yau zai samu gadon da aka sallamu wancan hmm? haka rayuwar take ba za a fasa ba ba za a daina ba kawai abin da ya zo maka khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi min Allah ta'ala ka karba kawai ka ci gaba da rayuwarka to haka shine ma'anan khalifatan da ma'ana uku Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin yace duk ma'anonin nan uku sun yi daidai an taba yin wasu suka yi barna kamar yadda isharorin wasu ayoyi suka nuna duk da ba fito karar an faɗa ba cewa aka kore su mutane suka maye gurbin su sannan kuma annabi Adam da dukkan waɗanda za su biyo bayan zuriyar sana annabawa su kuma za su yi aiki da abin da Allah ya ce nazartar da hukunce-hukuncensa kaga wannan khilafa ce sannan na uku mu ɗin ma za mu dinga karɓa saɓatta juya karɓi ba ni ba ni sauka shi sa ka an ce mutum yana tsakan mulki sai a ce tenuwarsa ta ƙare sai ga yana tattara kayansa zai sauka wani kuma sai kaji ji an ce ya mutu wani kuma kaji an ce an tuɓe shi wani kaji an ce yayi ritaya wani haka nan ka sa kaki ana sara ma ana nan ana nan sai kaji an ce shekarunka sun cika cire ka ba wani kana kan kujera sai kaji an ce sauka wani ya hau law damat li ghairika ma wasada ilayka da abin zai dawwama a hannun wani da ba zai iso gare ka ba ko da haka kada mu dinga takama ko fankama ko nuna isa da wata ni'ima da Allah ya mana ko ta ilimi ce ko ta mulki ce ko ta kuɗi ce ko ta sarauta ce ko ta hikima ko ta fasaha ko ta dabara kawai mu san daga Allah ne mu gode masa ko mu aiwatar da ita inda Allah zai yarda da mu shi yasa ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan to sannan karkashin wannan aya malamai suna tattauna matsalar shugabanci a musulunci domin kamar yadda na mana bayani shugabanci ana na kafa shi ta hanyoyi guda hudu hanyoyi guda hudu hanya ta farko zaɓin Allah kama annabawa da manzanni Allah baya shawara da kowa baya neman ra'ayin kowa baya neman amincewar kowa baya kafa 'yan takara balle a ji ra'ayinka kawai annabi Allah ne yake zaɓensa ya mai da shi annabi ya ba shi daraja ya ba shi girma ya ba shi ɗaukaka ya turo shi in ka bi shi ka shiga aljanna in ka saba masa a babbaka ka auta Isa Allah ce inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin kuma yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allahu alamu haisu yaj'alu risalatahu Allahu yastafi minal mala'ikatu, rusulan wa minan nas waɗannan ayoyi da makamantansu sun tabbatar mana annabta zaɓin Allah ne shi yasa waɗanda suka ce laula nuzila hazal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce ai da Allah zai saukar da Qur'ani bai yi shawara da mu ba da an yi shawara da mu da ba Muhammadu za a ba Qur'ani ba mu muna da ƴan takara guda biyu ɗaya a maka ɗaya a Ta'if da an ce mana ku zaɓi annabi ku jefa ƙuri'a a yi takara to da mutum biyun nan za mu tsaye takara to Allah ya ce annabta ba takara ba ce ba kuma aiki za ka yi ta yi ka zama annabi ba ka ce saboda ƙwazona saboda ta saboda dagewa ta har na zama annabi to ba a zama ta wannan hanyar kawai shi Allah ne ya zaɓo dubu ɗari da ashirin da hudu ya ce su ne annabawa ya ɗau ɗari uku da goma sha uku ya ce su ne manzanni ya ba mu ƙissa guda ashirin da biyar a cikin alkur'ani shugabansu mafi darajarsu mafi girmansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sannan na biyu zaɓen khalifa ta hanyar shura wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiquna tafiya zamu ni da kai da shi mu biyar sai muka tsaya a tasha akwai wanda kai da ka gan shi ka san ma shi ne shugaban kawai kaman an zo sallah ne ka lura mutane sukan dan duba wai dan fi kamala kamala sai ce bismillah ustaz ba ma sai ka ce a ja sallah ba da an ga kamar ka kawai sai a ce bismillah kaga sun yadda kai musu sallah sun zabe ka ba tare da jayayya ba saboda watakila sun ga wasu siffofi na rinjaye tare da kai wannan ine shugabancin da aka naɗa sayyidina abubakar sahabbai sun kafa hujja da abubuwa guda biyu masu ƙarfi abu na ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance na rashin lafiya wanda ya ci gaba da yi wa mutane sallah shine sayyidina abubakar har kusan kwana arba'in sai suka ce tunda annabi yadda da shi ya jamu a harkar lahira ita ce sallah mu ko mun yadda ya ja mu a harkar duniya shine shugabancin siyasa kawai sai aka yi zaɓe cikin sauƙi babu naushe-naushe ba zage-zage ba ƙage ba shar aka gama shi kuma da ya gama kilafasa shekara biyu da watanni sai ya nuna sayidina Umar ya ce in kun yadda sayyidina Umar ya zama khalifa a bayana amma ba kama karya ne muku ba saboda na san shi yana da jajircewa yana da dagewa kuma yana da tsayawa akan gaskiya wannan zato na gare shi in yayi akasin haka to ban sani ba Allah bai san ban san gairu ba Allah shi ya sani kun yadda suka ce sun yadda yace to a rubuta in ba ku yadda ba kuma ku zaɓi wani so haka kenan waliyul ahad da ake cewa wani ya ce to in na mutu a zabuwa ne a baya na in an ga ya cancanta a bi shi irinsa sayyidina wato abubakar yayi shi kuma sayyidina Umar da yazo yayi shekara goma da watanni shi kuma sai aka ce nuna wani yace a'a akwai dai mutum shida waɗanda annabi ya musu bishara da gidan aljanna cikin mutum goma nan to lokacin shida suna da rai yace shidan nan a cikin su ku zaɓi ɗaya duk wanda kuka zaɓa zai iya kun ga ku akwai Abdurrahman bin Auf hmm? akwai Sayyidina Ali akwai Sayyidina Usman Hmm? akwai sa'd bin abi waqqas akwai sa'id bin zaid akwai talhat bin Ubaidullah. ai kaga waɗannan ba karamin jajirtattu bane ga a Zubairu bin al-awwam so da waɗannan sun cancanci kowa a cikin su ya sha madarar sunna ya sha madarar tauhidi kuma ya samu tarbiya a gaban manzon Allah duk mutumin da aka ce annabi ne malamin sa kai tsaye direct sannan kuma a makarantar annabi aka rene shi ka gaya min makarantar da zaka da gaban shehin da zaka ka fito da tarbiyya ka fito da ilimi kamar shehi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zara aka yi ci a zaɓi ɗaya to aka zo aka yi uku suka ce hudu suka ce sun janye wa mutum biyu su aka janye wa sayyidina Usman da sayyidina Ali tun aka ce sayyidina Ali ya fi ilimi shi kuma sayyidina Usman ya fi kuɗi sayyidina Ali gwanin fatawa ne komai wahala fatawa zai ware ta sayyidina Usman kuma duk inda ake neman kuɗi a kashe su fi sabilillah zai kashe akwai ranar da wani bayahuda ya ce garijiya a siya sai manzo Allah ya ce wanda duk ya sai mana rijiyar nan ta zama mallakin musulmi aljanna ta tabbata gare shi Usman ya ce ta nawa ce Haka faɗa ya biya aka zo za a tafi jaishul usra annabi ya ce wanda ya ɗauki nauyin bataliyan nan aljanna ta tabbata a gare shi usman ya ce a lissafa su ya kawo raƙuma ya kawo kuɗi ya kawo kaya kuma ya ba su albashin da ma kuɗin guzurin da za su bawa iyalansu da wanda za su tafi da shi annabi ya ce aljanna dai ta kuma tabbata a gare ka wato shi certificate ɗin aljanna da aka ba shi ba wai ɗaya bane suna da yawa wanda ya karba kowa yana son sayyidina Usman saboda arzikin da Allah ya masa kuma yana kashe su fi sabilillah kuma za ga jama'a dan kana da kuɗi ba sa son ka sai in kana musu alheri da kuɗin haka in kana da mulki za ga mutane ba sa son ka sai in kana musu adalci da mulki haka in kana da ilimi za ga mutane ba sa son ka sai in kana aiki da ilimin kuma kana karantar da su so da haka dan ka mallaka kadai ba zai sa a so ka ba to saboda haka sayyidina usman in ka ɗauko shi ka nuna talakawa da gudu za su zaɓe shi in ka ɗauko sayyidina ali ka nuna talakawa da gudu za su karɓe shi don mai ilimi ne to takara tsakanin mai kuɗin da ke kashewa fi sabilillah da mai ilimin da yake ai kaga dole a raba ma hankali an ce wai da rago ci abinci ka tafi gona ce ni duk ba mu hankali ci abinci kuma tafi gona wato shi ba son yin aiki kuma an ce sai sai za aiki za a ci abincin saboda haka an an ya bi ya bi maza ya bi mata ya bi yara ya bi muhajiruna ya bi ansar shi wanda aka naɗa ya zabi khalifa shine Abdurrahman bin Auf yace ba taba dora min nauyi mai wahala ashe haka zabe yake da wahala ice duk wanda na tambaya sai ce Usman yayi in na tambaya a ce Ali yayi kuna son Ali eh in aka nada shugaba za ku bi shi da gudu kuna son Usman eh in an nada shugaba za ku bi shi da gudu ka sai da yaje ma a gida ya samu Usman din yace kai in na nada Ali zaka bi shi yace da gudu yaje ya samu Ali yace kai in na nada Usman zaka bi shi yace da gudu kun yi wata irin siyasa ba irin ta yanzu ba yanzu daga cikin ma an ce rukunanta guda biyar ne ko ƙarya cin amana saba alkawari yaudara rashin kunya in ka fi ƙwarewa a waɗannan abubuwan guda biyar an fi jan ka a jiki ƙarya cin amana yaudara saba alkawari da kuma rashin kunya ai duk waɗannan su ne munafincin ai gaba da to saboda haka ba wanda ya soki wani ba wanda ya zagi wani kuma shugabanci ake yi amma ba wanda ya zagi wani sai ya zo ya zaɓi sayyidina Usman wanda ya fara masa mubaya'a shi da sayyidina Ali kuma shi ya fara sanarwa ya yarda da wannan zaɓen sannan aka yi an ce ba taɓa yin zaɓe mai lafiya irin wannan aka gama to sai suka ce hanya ta hudu ko ta biyar ita ce wani ya zo kawai ya juyin mulki da ƙarfi kuma ya fi ƙarfin kowa sai kowa ya shuru a ita addu'a ala gyara shi yasa ba a san juyin mulki ko da wani irin sifa ko da wani irin sifa ba a san juyin mulki saboda kakashe mutane ake ko ba a san wa zai hau ba saboda ba zaɓarsa aka yi ba shi ya kawo kansa don haka in kun samu na kirki shi kenan in kun samu ɗan ta'adda kuma ya tabakure mutane shi sa ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu mala'iku suka ce ataj'alu fiha nan fa mala'iku ba wai sun yi wa Allah tawaye bane ko suna jayayya bane Allah ne ba su dama su tambaye shi da kan ɗalibai suka tambaye ka malam bamu gane ba kaka ce a wannan makaranta fa ba a tambaya to aka tambaye Allah balle kai a taj'alu fiha Allah yanzu ka sanya a cikin duniya man yufsidu wanda zai barna an ce ta yaya suka gane za a yi barnar to wasu ka ce sun gane ne ta hanyar lura da yanayin shi khalifa wasu ka ce a Allah ne ya ba su labari wasu ka ce a sun yi la'akari da waɗanda suka zauna a duniya kafin mu sun yi barna sai suke ga mu ma za mu yi wa yasfiku dima'a a zubar da jini wannan guri ya zubar da jini yanzu ba abin da yake tashi a duniya irin ta'addanci da zubar da jini an kashe an kashe an kashe kayan mugunta su ake ta kerawa bindigogi roket-roket bama-bamai kashe-kashe duk ƙasar da ka ɗaga yanzu manya-manyan labarai a duniya shine an yi kisa an ta bam an yi kisa an ta bam wanda ya kashe bai san dalilin da yasa ya kashe ka ba ma kai da aka kashe ka kai ma baka san me kai ba dama annabi ya ce in alkiyama ta kusa tashi wanda ya kashe ka bai san me kai masa ba kai da ka kashe baka san me kai ba la ya'rifu al-qatil fi maqatal walal maqtul fi maqtil kai da aka kashe ka baka san me kai ba shi ma wanda ya kashe ka an ce to me kai bai sani ba kawai bindiga dadi so da ka duniya ta rikice kashe kashe sace sace rigingimu zubar da jini fashi da makami musifa ta yawa kuma dama annabi ya ce alkiyama ta kusa tashi zubar da jini zai yawa kuma gashi nan mu'jiza annabi ta tabbata kuma abinda mala'iku suka faɗa tabbata amma duk da yanayin zubar da jinin kuma a cikin akwai mutanen kirki da ba sa zubar da jinin kuma suna wa'azi da azenin zubar da jinin kuma suna kyamar zubar da jinin kuma suna hani ga ta'addanci suna kira ga tausayi da rahama da zaman lafiya da fahimtar juna abin da yafi kawo zubar da jini a duniya abu uku ne rikicin addini da rikicin siyasa da rikicin kabilanci su kenan su uku duk inda ka ji an zubar da jini in ka bincika in dai rikici ne to ɗayan ukun nan ne wata kabila kawai ta ce sai ta kashe wata kabila ko wata ta siyasa ta ce sai ta kai ma wata siyasa farmaki ko kuma wani addini ya ce zai kashe masu yin addini kaza waɗannan su ne tushen manya-manya na rikicin duniya kamar yadda ibn khaldun ya faɗa a cikin littafinsa na muqaddima in za mu tsaya sai Allah ta'ala ya ce suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika mu muna tasbihi tare da gode maka wa nuqaddisu lak muna tsarkake ka gabarin waya, qala sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ina da cikakken sanin abin da baku sani ba akwai wannan zubar da jinin amma akwai mutanen kirki miliyoyi dubunnai biliyoyi da su ba sa ta'addanci ba sa zubar da jini kuma suna kira da a zauna lafiya a fahimci juna a bauta wa Allah cikin nutsuwa akan tauhidi da sunna Allah ya sa muna wannan bangaren abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika ga zakka ga zakka daga Sa'adu Ali mai silifa dubu ɗari. To ana maganar zakka wani ya fitar kuma. Kaga wannan bai rowa ba. Ya duba ya ga abin da Allah ya bashi ya kamata ya fitar da zakka kuma cikin zakkar da ya fita ya kawo cewa a saka a cikin asusun marayu. Don haka Allah ya saka masa da alkhairi. sana akwai ta'aziyya akwai alhaji kabiru ps mai gida na yamma da masallaci shi ma ya rasu allahu akbar allah sarki allah ya ji kansa ni ban ji rasuwarsa ba to allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta yana cikin mutanen da suke bamu gudunmawa a masallacin nan da tafsirin nan da karatun nan da lokacin da aka gina masallacin nan shekara kusan goma sha shida yana cikin wanda suka ba da gudunmawa kwarai da gaske da haka muna roƙon Allah ya yafe masa Allah ya karɓi ayyukansa masu kyau ya gafarta masa zunubansa ya kuma sa albarka a bayansa subhanakallahumma bihamdi na'am to wannan tambaya ce yace malam ko za iya cire min haƙori ina azumi ga doctor doctor in ka ja haƙorin mutum yana azumi me zai faru a ya fita to in zaka ji zafi kuma zai zubo da jini kuma jinin ko wani sinadari da za a sa zai sa ya shirge ciki to kaga ƙara ka karya azumi a ranar ka kai azumi a ranar sai ya zama baka da lafiya saboda wannan haƙori da za a cire ma amma in aka ce za a iya cire haƙorin cikin sauƙi kuma sannan za a iya dandaɓe jinin ba zai dinga wucewa ba ko ba za ka gamu da ciwon kai ko wani tsanani ba kaga kenan ya gino akan shawarar da likita ya bayar idan likita ya ce za a iya cirewa sauki ba tare da wata matsala ba kuma ba za ka ji wani mugun raɗaɗi ba ba za ka yi rashin lafiya ba to sai a cire ɗin kana azuminka idan ku cirewa zai bayu zuwa ga kanka ya kumbura ko kuma raɗaɗi ko jini ya dinga zuwa ko a ce sai ka sha wani magani don ka kau da raɗaɗi da zogin da kake ji to a nan kuma sai ka shiga cikin faman kana ku maridan ka zama maridu kenan sai ka sauke azumi saboda wannan larura wannan ce ah, muna neman addu'a a kan fitinan gobara da yake yawan faruwa akai-akai a gidanta wata mata ce gobara take yawan barkewa a cikin gidanta kuma lokaci bayan lokaci to saboda haka muna addu'a a ah, shi dalilin da ke kawo gobaran nan ana dangana shi zuwa ga abubuwa guda biyu na farko abubuwan da suke na zahiri abubuwan da suke na zahiri shine ana sakaci wajen kashe fitilu da wajen kula da abubuwan da za su iya kawo gobarar kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in za ku kwanta bacci ku dinga kashe wuta domin wannan wuta din ya kuce kuma tana iya barkewa ko ta spark ko kuma ɓera ya je jala gwani ko maganin sauro ko abin nan eh, me ake kiransa ɗayan kyandir ko a ci balbal ko kuma wancan ɗayan da ake jin ƙanshi da shi turaren wuta na tsinke ko na garwashi zai iya barewa akan kafet wuta ta kama waɗannan su ne dalili na zahiri wanda annabi ya ce a kokari a kiyaye su a dinga kula da wuta kuma a dinga sa abubuwan kashe wuta akwai kuma dalili na na mugunta wani yazo ya kunna ma wuta a gidanka saboda baya son ka ko mugu ne ko yana so shar ya fada ma to wannan shi kuma sai a nemi tsarin Allah da shi sannan akwai wasu ma sukan dangana abin zuwa ga shedanu da aljanu cewa shedanu da aljanu ma suna hura wuta kamar yadda annabi ya ce bera ma yana jalla gwani saboda mugunta ya da wuta ko ya zo ya barar da wutar dan ta kama saboda haka in irin wannan ne sai a yi ta addu'a a tuntuɓi masu yin roƙa ala akan kitabu da sunna alaman hajji salafus salih ruƙa shar'iyya ba ruka tijariya ba masu ruƙa shar'iyya waɗanda suka san sun karanta tafarruka da yawa sun ga irin abin da ake yin irin wannan abin ya taso sai a nemi shawarar su ba da addu'o'i da za a dinga karantawa domin abubuwan duk tajriba ne ba za ka ga aya da ta ce ko hadisi da ya ce ga yadda ayoyin da ake karantawa kai tsaye su ne ruka ba tajriba ce ta malamai in suna karanta ma qur'ani suka ga in an zo kan ayan nan shedan yana jin zafi yana yana zababbaka yana wahala sai su makale mata su ce ita ma a sa ta cikin lissafi da haka dukkan waɗannan abubuwa tajriba ce da gwadawa kamar yanzu wanda ya ce a sami ganyen magarya guda bakwai a dandaka a karanta fatiha da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da eh, da ayatul kursi da kuma amanar rasulu da falaki da qul allah da nasi yace a tofa kan ruwa a sha a shafa a jiki zuwa kwana bakwai Sheikh Ibn Baz ya kawo wannan Ibn Qam ya kawo wannan amma malamin da ya faɗa ba Allah ne ya ai haka ba annabi ne ya ai haka ba gwadawa ya kawai ya ga yayi kamar da sauran magunguna ma gwaji ne so kai ma an ka gwada ka ga yayi shikenan in ka gwada bai ba kaka ce malam ya kuma nai bai ba to dama ba gwada ake ba gwadawa ce dama in ka ce a kawo maka ayar da ta ce a haɗa wani ganyen magarya da waye babu ko a kama hadisi babu amma wani malami ya gwada yayi kamar da ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace na gwada wani abu na ga mamaki kuma ni ma na gwada wani abu da ya gwada wallahi na ga abun mamaki yace yana maka sai ciwo ya same shi ya rasa likita ka karanta zadul ma'a ga gurin ice sai tunda na rasa likita ya zan yi ice sai na samu ruwan zamzam ga hadisi ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu sannan na ga fatiha annabi ya ce wa ma'a'ala maka anna haruka idribu li bisahamin ice sai na hada wannan zahiri da kuma ma'anawi shi ruwan zanzam zahiri ne ita kuma karanta fatiha tasiri ne na ma'anawi ita saboda haka sai na karanta suratul fatiha a kan ruwan zanzam din ko sai na sha ice na kuma karantawa na sha ina karantawa ina sha yace sai na warke sumul kamar ma ban taba ciwo ba ice kuma duk mutumin da yazo ya tambaye ni cewa ciwo ya gagara sai in ce masa hada zamzam da karanta fatiha a kansa ka sha ka shafa za ga abu mamaki ice kuma mutane da sun warke sai naga kissa ta biyu shan Albani ya faɗi wannan shi kuma a cikin silsila yace shi ma akwai lokacin da aka ce ya je Saudiya za a yi masa wani operation yana da wani ciwo a jikinsa da ya je sai likitan ya bashi kwanaki irin kama a ce bayan sati biyu ka dawo yace sai zo tare a harami ya daina cin komai ya daina shan komai sai zanzan zanzan kawai yake sha ya dinga ɗirkar zanzam ya dinga kwankwadar zanzam ya ce abin da ya bashi mamaki ka san ka koma ba aikin za ba sai an sake gwadawa waɗi ce wallahi da aka gwada sai zama babu ciwon ma babu ma ciwon ya tafi ice <laughs> saboda haka ya ce ya ga abin mamaki akan wannan sai ce amma wannan fa yana da alaƙa da imanin wanda za a wa yana da alaƙa da imanin wanda za a wa yace domin komai kaifin takobi to tana bukata abu biyu tana bukatar zuciya mai yaji tana bukatar ƙwanji mai ƙarfi, ko zaka asilahu daribihi sun ce karfin takobi daga mai amfani da shi ne in ka ba rago zabgegen takobi wurkawa zai gutu dole sai an samu yajin zuciya mai karfi kuma an samu hannu shi kuma kwanji mai karfi to shine in yayi sara sai ya shiga ce saboda haka bayan addu'a din ana buƙatar zuciyarka kuma ta yarda da Allah ta yaƙini abin zai yi amma ka ɗauka a matsayin to tunda malam ya faɗa bari mu je mu gwada mu gani ko zai yi ko ba zai dama baka sakankance ba amma an kasa a zuciyarka cewa kawai wannan abin yayi na farko dai wannan ruwan zanzan dama ka san ujizarsa Fatiha kuma magana Allah ce to me kake kuma shakka hada su kawai kaga abin mamaki saboda haka a ba magani fa muke bawa ba yawa shawara ce dan kawai zai je taimun waya to malam ya za hankafa ka irin wannan sai mutane su taima waya to ya za a hada kuma eh, zai iya hada da daddare so nawa zan sha da daddare eh, a wani ruwa yaya gwargwadon kofin wannan ba aiki na bane abinda na gani kawai a karance a rubuce shi na gaya muku ku je ku gwada yadda aka faɗa in yayi daga Allah ne in bai yi ba a sake maimaitawa shikenan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk